بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جمايا ساتفتش ندعي بفين سبحانه لسانيا منظومة القواعد الفقهية يا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إذا بيتنا طابت السماء بيني جعل كلمنا فاقف على فحمك للقواعد جامعة المسائل الشوارع في الجفن با إتيو كايدا جيو كايدا ناجا matsala na ja ke ka ka'ida kuke ba waje ka'ida nina na waga wasu matsala kama waga ajin kanji waga wena bugu na yawuwa muhimmanciyar katun nan su kuga mamba da zai to izo ne buga yanaki ka'ida ya ishbenici ko eshibegu beki eshibegu beki kyakyala bweyanyeto na badaki eshibegu beki wal aslu والعصر

وقم بهذا الحكم للفواحش والخطو والإكرام والنسيان أخذه معبود الرحمن لكن مع الإتلاف يخرج البدل ويزيد ممسك موسيه ليس يضمن بعد الجفاء بالتي هي أحسن وأن تصيب كل في الهموم في الجمع والإفراد كالعالي دائمها كل الهموم يهو خيفت معه ومثل ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه جيت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتنب كل الشروط والموانع ترتقي ومن أتى بما عليه من عمل قد تحكم له على العمل ويفعل الله من المامور إن شك في سعير المامور وكل ما نشاء عن المعزون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل حكم ما مع علته وهي التي قد أوجب لشرعته وكل شرط لازم لعاقل في البيع والنكاح مقاصد إلا الشروط عللت محرما أو أشهر فضع أو أشهر فضعلات فعلما تلزم القراءة عند المباني من الحقوق أو لدى التساوم وإن تساوى الأمران اجتمعا وفصل إيداهما فاجتمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسجل ومن يعد عن أخيه واجبا له وجوه النوى طالبا والواجب الطبعي بعد الانقياد كالواجب الشرعي إلى نقران الحمد لله على التمام بالبدع والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام ثم الصلاة مع سلام شايع على النبي وصحبه وتابعه to yanaki bakiya 24 shi zuma na isa ci bai bayani bai manye gangan wal asu fil abdai wal luhumi wal nafsi wal amwali lil mahsumi ene asale bayan alfaraja gani bai na kaina wanda su dabba a ga na kada na dabba kaza karai abin yawon wannan rayu zaki dukiya zaki a ga a gallin masu musulmi da nan to manga asali ta labari na jin taharimu wa haramu ya hatta ya ji alhil sai alalle ba da befi ngai waje zagiyawa ko kwa aladaban na zu hoto ga ruzu na mazuzu ne birfin mai hutu na tuna ga dalilin kallori a ta shi fai ma musamman kinko wani ruwa ya kuji da kwaye ko lalo ko da su ta gigan mamadakan na bebe obegi a ramu ba man shiga kasuwaci halatta ne haramu ya labuta tiya dabba na zuna fuska kicibo kasuwaci a nakan na zu zuzun shari'a amma egi na zuna kwai na zuna wuye na fi sabuna nole ga aramu wadana etiyan ina zuna ya fi mai ne wadda ya kiyo ya zuzu na wuzu kenda da shari'a wa zaru dan bani man daga fuska na ula da ji bayan haramu ga yunwa wanda ga samu jin halaka Qur'an ba ga kiyo isara wala turku bi aydikum ila sahaluka man ga fafham adaka Allah ma yumal ji fahimta ya kai da shi babe wani so ba lo ina yi baka tun yawa bai ka tun ya na yi nan gayi wal aslu fi adatinan ibaha hatta ya ji a ibaha ina yi asali ya bayan al'ada jona al'ibaha a lallewa a daga al'ada yayi bayan gicin ko ya fi ko kaya kwaci ko arkan da ci jona a watu aladashi agawanja haramu waje swariful ibaha in gaga etun na faitiya halalle bona waje da ni kurana da yi sha kila ce ga kuraki a ya na shi wajen ga hadisi da ta ce hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi ku ba ku bai wuce hadisi ana jini malik na tarbiyyar gobe na hadisi wani hadisi zan juyi hasan yake kuma gube wa shi musulmi kuma gube wa shi Aya yaya ya doshi annabi muhammadu ga kura zo ya doshi wa annabi ga sallallahu alaihi wasallam ya gba wa shi zagba annabi ga ya gogwa gobe wa shi annabi muhammadu ga eh sallallahu alaihi wasallam na bai hukuwa ga al'ada yake ya kura shari'a shari'a jiwa kama ya al'ada ya nufe shi kawai yana da yayi kawai yana da yayi shi idi fahimta ku amma hadisi zai tiyan da ku ba ba wajen da misali kire yayi wa su saje ko lefi da ba Allah ya ce shi shafu ke to la ba wajen shi na lefi da ba idi fahimta ku yabo zan ta shiga wannan ga kana ba wajen to ba dai kin bai sauje na a dalili bai ci da yawuwa gobe fiyan harama amma ya yi so wula harama ya iga da tafsirin suratu yusuf bai so ce ga iga wa rafa abawai ala alfarshi wa haru lahu sujjada wale ne ibn kasiri bai kwakwa bai tafsiri shi aya yana. a ga lokaci wuce wuri fiyan halal ibn kasiri kan tun zamai annabi adam har da zamai annabi isa na de ka ta annabi muhammadu kura halalli ne e je wani sallama mai ya da shi e ya ci e ya wani fasu amma wula ga haram kuma bi hadisi ya haramu goyi ngai mu'adh bin jabal na da tubakiya yaman la ya wuji na wuga ciwon na wuri ala gwani ba zo wa gwani bi muhammadu ga zando sallallahu alaihi wasallam ibn ciwo ga zando un lokura ya nabi muhammadu ba un ya ya nabi muhammadu ya tini sauna nabi kun ga banda fero ga kinya ya ba mawatun an ne wuto za su mace ce ya zako shi annabi ga to su mai na gajin bema gajin dalili zana ji da wani dalili ya lusun na ije fata da wani ara na bi na hukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'a an tasjuda li zawjiha li idon hafi alaiha da diga ga zage yayawa ne amma ga sujada daga tiyo da ya fata arbe kurare da da ne fata sujada wuce. dauci idi fahimta ba ga da su jada ya gula baki baku baku gutuwa ba dakin a a gaske da rubiya da fito ala rauci kashi yake a rubiya da wanda alula shi a mala'ika da alula shi a cikin annabi adama a bogo manga wal aslu bi adatinan ibaha e gici a ga kuka ile kuka ya hadisi wa alalliyo ile kwame ya hadisi wa gai ji kwame alalliyo ile ya gai ji na kan bangba alalliyo sai wa gade dalili ne uwa bangba ji bi ke ji ji haramu bai kaida na yau da ku hatta ya ji a iba sai dalili ya bi daga aladan na daga halalli man ji dalili ya ka'idan nan daga soci na wani ga'iga wannan da ya halaka kun ma fi arzi jami'a mu gayi suna lahalar ne bude yin doro na ta cikin wani bugu ne kici jiya fi ci amfani shi halar ne wuyo na yaji amfani ne ifa kaya kin da ba yi nan amma da ni da ya fi ga ya luba ewe ji sakai da mu hukun gaban zo da yana wanda ramu kanka sura na yaji ci gabo hukun giga na yabon nafsi na gole wahannan ba wuce dagwaya da kiyo da haram da na ji wuge sarauni na yasuwa gaman ce la ga dari ibu ga ila ya fatawa ga walaisa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina marquri walaisa mashru'an min al-umuri ato tun da ci da adini ba ato gan da ci da adini ba gairul ladhi bi shar'i na marqud sai da na shari'a yi biya yi gane da yana ke ga yawa gado da tun ibada dore ko zikirin dore wajina annabi muhammadu huna ma sallallahu alaihi wasallam kai da ku banna babu banji tu gamin na tawangai al'asu fil ada al'iba asali ci al'ada halalli yau sai da yi ya fi ga haramu a shagar wa asu fil ibada al'asu ake ibada ma haramu wani wasu wani gaibe ki ibada yi kasan haramu yau sai yawo mai soci sai yawo gani da ya fi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gama hadisi mu ci ko asar mu ci ko da wayan sahaba mu ci ko da riga ibnu mas'ud da sahaba da riga abu musal ash'ari na ngali jama'ar da ci shi matsalaci ko zai nife ga zai jike daga hadilu biha idi la ilaha illa allah shitu kabbiru biha ija allah akbar shitu mu fe da ya sahaba mu ci ko na labari abdullahi bin mas'ud ci ya ga jama'a mu shi da su jama'a da shi matsalaci kuje wa na kinga ga hakika ya zai bidiya da sahaba da ne muhammadu shi kira ya wani guguri ya yi gugwa wuge da yi ne na kila ci ni irin na ga ya gwana da ne muhammadu a yi ne na labani ewe ya da ne muhammadu shi lafani mu ci gaya masalaci gogo ya na shiga kazana yadda dalilin sahaba da yadda dalilin sahaba da ina la ga ya ja sahaba jinawo wannan sahaba na bin doro juwa sai su maju zamani ya ina anan a gama su ko ga ilami tu zandoro a jihadini ta ta ne bar zan ga da yau da dini fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad itadaw ومن يشاكك الرسول من بعد ما ya له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ma تولى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين سبعوهم بإحسان زيجي سكونهم جيلا بأدين يا صحابة زيجي أكيد لا سكونهم غير والذين سبعوهم بإحسان زيجي تفهم إنتا إبادة أبيدا يا صحابة أجل رسالة بلوية يلوشي sai kai da yabo to ki dalili ya tiyan ayya wada mana wala to shari'a da ci billo da addini da wannan wani wala ko suna shari'a ne a yi wa ga wa hadisi hadisi man anila amalan laysa alai amruna fa huwa rad dalili da wannan ci kaida da wannan da ne ci fata yi dalili qur'ano da hadisi man ahdatha fi Amina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to kwai ke ga an lahu shuraka'u shara'u lahum min addini na lam yazan za a gaya da shari'a na su gwada ila da yana na su gwawa na na su kwa tuba na ga yabe kaza da sunna lade adiyani adiya adiya su ko ga ishariyo bugu ita kaida ne shi sai baitiyin shi bai guni ci وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزواج والقطر والإكرام والنسيان أسقطه معبود الرحمن لكن مع الإكلاف يسقط البدن وينتفي تعتيم عنه والسلم ومن مسائل الأحكام في يسقط لا إذا تكلفك والحكم معمول به إذ ورد حكم من الشرع الشريف لم يهد معاشر المعقول قبل عنه قد باغ بالخسران ما حرمانه وإن أتى التعليم في نفس العمل أو شرطه فهو فساد وخلل sheik abdulrahman asadi wani ya yi ka'ida na musulun lalisa fiye man koya addini shauna man koji manzula daga fahimta ya sahaba shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da nasu shi ya qur'ani man ga wasailul umur kalma kafi wasailu mai jamu yake wasilatu ene panizaji da chari wa guri shiwuna wasila gishi wai lafiya enugo sai da ni wejo wefiyan wasila yin alamari shi al'umuru gai al'akwal wal a'amal egaji na shari'a don patana ìpadà ọ̀gá àdá tí jẹ́ tó gúrùn ko je lọ́nà kó jẹ́ gbogbo ún wuga yi na wato wai kwatan kwaje na su kai ba ga waje na makafin wajen wajen maksa ina yi manufa ya soci na gada wani so ko ga waje sallah ga waje sallah babu matsalaci a yi doro daga alawar na matsalaci na wai iya wasila ya wai Boko kabu to lo makasai eh, tu mashin da moto da jijin ma kabo su kurkin ya da ji sallah in doro Allah wacce na ga su kwaye ba in doro na ito na yi e da ji wazi e da waki ilimi e ya no ya da moto yo e ya fiti yo ga su kwaye ba e lo aji e pa na na ga mi moto wasila sai ne ba na wato kuri da tunne na kabu so ko tun ya da tun cewa nga wani ba nga imane wasailul umur kal makasi ina la iza lotu na su koyi wada nga yana su ko sai da ne nga imanu ba, inda da sai wada da su ji mushi ba abu ga je da ya mana yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib endoro na ene itu wajibi tati ogo waji da jiji wuya sai da tumuci na to to tumuci wasu a da kiyo wajibi wajibi ngai wadawani mai ba da lashin majalisi misali a ka'ida ne su kogo wace sallah man wajibi wa eh daga alawar masallaci na wajibi wa wasila jiro a ga wannan zai ji wannan barka da yanar ke kullum roga da wuce tsawa gwanin wannan bufiyan shekafa na tasiru wajibi su wani da sarkaya ga lokuda ina ga lawan na wajen kiyo wajibi yawo inji ga sai su kwato wuce ya ina ga yau kabokun gobe maki yi na wani da wajibi da wuna ga wa a ido lahu masafatun min kowace wani ribatul hai su rahibu na biya zuwa ma buga ya kowa na wani gaya maki yi da maki su kuli da ne ba kuma na dawuza dawuza ga da sai su kwano ka ya kuje yawon kuca yau sai bai ne guru man ga wahkum li azal hukmi li zawai wahkum ba hukunci eti ka'ida na na ilaya wani li zawai ya matsala na shike endoro dina shari'a ga wajen wajina to ya kpana wa da wuce da jijina patan ga gobe ba dafa wuce ngalaman jada na alwasa'ilu tu'ti ahkamal maqasid wasila ji hukunci ya ina wata sokoto wace na gama jula e da ji sallah a ga roga da sallah ta jaye jina waje waje da yawa da kuyi amana yi na dago wani kwallo ga da wace amana daya na nga su kwe kwa nga su kwe kwa sai bai yin shi da mutum shi والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودون الرحمن الخطأ بشيشي كيف بشيشا ina wai banjinai kai na tsoron jinai kai ina wai ganai kai na tsoron yau wani kai wabba tokogi a da ndiga banza opayiga amani betiya nyobo nafe ega banza ngone wajini ege gawa naga iga bichicha achaga al-ikrao al-ikrao gai ajiza tili gaulo tili kendo na ya amare ne ya tili gauga gadeli eje musulunci wa amma rubuno ya tili nunga kai mu ko musulunci sumayya makabawo a gya biyu ya sirrai babu da mutu ya yi ka kiri shi dattu gwana a gado wasu gaba sai yi musulunci to ko ci gaga da je e ya ga kafirci ya fi musulunci wani wani wuce da musulunci da a matsu wani wagan na rai ga ikirawa wujiti ne lokacin da su kowa da majile ba kawai mutu ba da muhammad bin ya labari sallallahu alaihi wasallam an yi ka shi gube mai ga shi da niyo an yi ma shi da ni ga ma damuwa ma A ya fi cin da man kafara zane ne ba da imani illa man ukriha من كفر بالله min ba da imani wa وقلبه مطمئن من كفر بالله من بعده من بعد إيمانه إلا من أكره وكفه مطمئن بالإيمان يبقى متوم ولا تنا يتجامي zandoro ga ji kafirinci da toshi zuwa eh, imani wana zaga luna tsara zilo da tsara bayan ilaman ukuriya sai za a tilli gaga kafirinci ko lotu kafirinci amma a jawanci da jirgin nena wa kan buhu mutu a ɗanyo da rima e gba wata wasiya musulunci nkwa olokin bujaga wasu gyara da ya toko o yi utoko a yi rozu da ya gba wa jikin wani yi na suwa ke yi ma da jirgin da muhammadu ya sanar da wasallam ikirawo da ajiza tilli amma ijima'u man shiga zandoro na gaji cin daga awanin na wu musulmin na wu wa kuku kala kasha kawo ta ga wani kafa wu zannan ebo wani yi ba sai dai wani ba wuri amma zannan wu ga hukun omi ebo na soko ebo na rayu zannan ji lasa rayu amma a ga dai e shi ba shi lomina wato da ya shi da gyoyin a kai a labari ya kurun da shi na labarin ko ta bida mini zai je fari ya kai labari na geji wuce wato kai ga mini tugeli na zuwa ta fata na yan robbery na ya ji zana na e ji zaka yi ba muga fondo cha gello mindo chilani atugi ensugi be babae agapimbu

bai wuce al'ikirawo da wani wani siya a shaga tamba wacce yau gaga ya zagya amma tamba lowe tamba lowe wayaye an kaji wulwa in na jifa ta ga sekiya gintara ko mini tuta manga al alkotohu ma'udu na rahman soci na yi wuna za wuce yi ga yi tura ma a kọkọrọ wọn yà yi lefi na wọn lóhùn mọdébé ya wa mba etí tàmbá etí ẹbí chichán etí àjẹwò pákàgá òjì pátá ìtura ma náà yà wọn lefi baiti na na au hadisi ma du annabi muhammadu ga so ci ga kan altu addu'a ya ne an gomi ga ji ne an wai ci bici ci wa ma an wai ci tamba ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bi hadisi illa man ayaya illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman ngore wa ni ga ba tu qur'an ga mai yawo su ko so don wai waza da de fi hali na shi ba hadisi na bai tiya ufi ali ummati an qafi wa irjan wa masukri wa alai afalu da luman je na ji tibi ci cin ko tamba ko da ti daga na majalis na da ne sun ce da'ifu ya mutaza ji fahimta amma ayan na je ko hadisin na ka ji fahimta ko kama a hadisi ta zuwa ga ya ga gaisu ta ciwa mu da da bayani wani ta tabbata ne babu manje chozi ba ya Qur'an ba waje ulistidla mun ga yana mun yebo da nan ga fasara na wai laba amma hadisi ga da je waje ulistidla da wani ke da ke yake fuska ta yawa ta tu bi uta zuwa sai bai ne lakin ma al مع الإطلاق al-badal وينصف التعقيم عنه والزلل magan tona igawo ga ya ji tibi cicho ce taku da glass motola ce taku da gisati efiye da cicho na ndi olowe ce taku amma da ya ji rashi ya kuwa ba ko da adam glass motola ci magan pamba gani da ya ci pamba gani da so ci don fadi orin nya zai wadda ta kuye ko ta yi musana zai wace biyu ji da yi wa fi fajen jira dabba ma ya zawanya katon da rufafa ya jari man ga kayan da ba zo na daga so da soci fadi wani na waga mataware waga za ta ji cibiyar waga jiya yare ya fama shi ko moto da jita suna bichichi ga ọwụwa mgbanwe ịwa amaghị gwata ọgba etie bichichi lakin mal islam yes butul badal gbatawo ya asara ya glasi moto zaji oga ọrụ shiga ya ree na aga kuna oga ya shiga ya bọọbụ ndị na oche da ya leji bichichi ya shiga haka ya tafi amma yana yawe yadda ya wuza na yin zai ba za yi guna wuce da ba a zuɗa kiya bayawai wa zalar a shaga bici na wace zalar jamo ya zallatu bici na wace cilotun na na lefiyu a wawa biyu ya amma wa ka kaso kofa da mi kyatata ya ce ga mbellagin na landa asibiti na matsasayan mi bebe ma shi ma ci da shi mike da ugi ba oga kpatawo ba ngala tutu eza wa je kaka aje qatlul amd aje shubul amd aje lekiyo alqata owuza ti ekacho owuza ti eje lamberekiyo ekachina owuza ekiyo bichicha nye bichichi ligeni faruwa wako wokin aga ko be zai fama shin ko moto jaza ruwa na wakin wa ya kalanda ya 1438 na yi ba kowane ta yi wuce ne a kiki wuyawo guba matsalacin yi wata ya zaka dai tuwa na 95,000 gawa din zaka ya laushe abu ya ni gabo 200,000 kiwo ya nye zaka e wani wace zaka da gona yi 895,000 an shirya na rufa <laughs> miliyon ni biyu da rike tu gusu wasu kuke wucewa zakan 22,000 22,300 to zai wuza kuma cikin wani 44 miliyan tafi 48 million 44 million ceto ki 763,000 ta su kuru kiwi don gole kiye su biyo mai lutube doka musulunci na zandon ba na irin na jina ko kadara kan da fuska da yawa ake mai kawai giga a shahara saudiya ce famoto shi agwaki na biyu uwe gawu agwaki na biyu yin zawu ga miliyon shi ba bai guni ibi fahimta bai wuce mm. wa ga wupapa ya mutu sabe shi wo ga gbata na o sai da bi fabi wani kin do ayan qur'an di shara ngwa ko fu faga mai fabi o shi guguge shi shaɗo kawai bayan ‘yan kwaba wani da ne na zanto shi zuma wuza abu wuza abu eji guguge zanto ce wasu ga fayin da ya fi kereje fati ci shi zana fata daga nan da cike fi rila abici ko an shi yin doci ebetun ci je ji banda kin yi saudiya bangladesh ci egawaya ejile bare katan gizi za saudiya ci ci wada bayogo wallahi tallahi bene ni 2009 ya yasa ni jami'a madina wana fili so ko ba Allah yoni a ce ba aya ti tunu wala ete ne ga gona a di sisi a ci cin ti ba ko sa kan e do wala dele braji sinare saudiya ci daga lu be shi fili mo paroni e dane ka ko a ja ya ji إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم عظيم أليم يوم ebo igbe shi ga so kuma wallahi da lade ba aya na ga to da shi da na da shi da na hukuma mai izini ya la etwalotu sakan ne bi ko da na zabuba bi bi ko ko e so ba undenni undenni o ga fe ni wa fe da ka da wani cikin ba soja imamu ba ga go ba security ya da bi uchi wuri ayi fili wele na to zai zama ya fiye kace wani shari'a don wadda dama yana jini ne ya dama da ya daji yana bayanan gole 44 miliyoyi ba zuba ne oga wanda miliyan wago magaya na to aba iya kayu na iya tiya bicicin amma ya kaci to wuda iya ka 44 miliyan gaba na kawai 100 miliyan ba

addini da ne ji na gaga ga 44 miliyan tutu etiye bi cikin ba wacce kare rayi bayani boko haram mai tishi <laughs> ba zuma jen da shi ya ci da nasu hutu ne da shi dina ta ba la labara ajila talaka jila zai shi da kare yau da kyare fiye da betun na kaba ga addini da ya yi zo shi ga kafirin jadiniya mu jadini na da muhammadu guna sallallahu alaihi wasallam gama na ya to ya gindoro ne ya ne da akida ne na mu ga shi la dai ga ga akida ta biyu tun da shi gwabi da yelo train ne boko haram shi adda ikaye ikaye sashi ma su da wannan wuza da ba mu so sashi mai fi ga hukuma wani mai yi ne ebu akida da gina na biya ya training na jelo wa ti gama sai daga yasu na jika siri ya kwa mu ci jan walo akida da gina 44 million tutura ibe ni ya ti o fama shi fada shi ti ci chawara ka fafa ga wanda ya jama'a da yabo lokaci so ku ji da kadara da sai karatun ya goro ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل فوقع لا إذا استقل فوقع قول مسائل الأحكام من مسألة يقول تجيه أدين مسائل جمع مسألة أحكام جمع حكم في التبع إبهن لا توقع yasbutu wanda ake tabbata la idan sakalla hujjin tun hukunci ko yake ibada nga da ke pokana fawaka wuce ji faruwa da wanda ya ganna idan bukata ya ce fasara da yayin ba ba shi mai ba sai mu ji misali kasha zai duye na to ki ka'ida ne lawiyo hukuncin shari'a shi dabu na shari'a ce ya da walo tun ya zara ba ne yake wo ma mu ji sallawa wa goga ce shari'a da ji a azne da daga na je da na amma e tun ji da bana ga ta gama walo ya sallah da na. shari'a da ji ga ijaji ya do shi kashi ya da wani da ci ki dalilin wa gangai zabagin da shi zai ji hajji zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ofeji gan labaika an shuguruma milani e la e tiye shuguruma ale ke gudu yo ga ye jiwi ye jiwe ale be fe dunga ga we wa ajijani wa ajijani ta choyani nga ale be gato hajja an nafsika thumma hajja an aki wasu ce su kuna tafi wa mai fin farila bona wace wajen wajen waya shigo ba to ga wani dalili wani uba ga wajen haci ya sa wani amma da sharafi wasu ga haci da yato to mi ga mai haji haji ya mama ne na lade can ko zan na kwakwanwi da rayuwa mawude lafiya na wadacin na shirye da shi ai da jiga mai jaje amma so ko ga zaje kina zaje haji na gamini to haji ugo mun ga tawaful ifaba jini ko tawaful wada'i ko tawaful qudum so shiga wattaqidu min maqam ibrahima musalla e wana tala raka guba maqam ibrahima ngai ba nabi ibrahima la bi cike tibetu kaaba to age da na ji sallah yuna amma daga na hukunci sallah din na gane lamila mi fikiyon aji na shari'a yami dama wuna bai wuce yi halalli wuya gana ga mini matsala jiya adiniya a da e ya daji fi tabai a da kiwu ga alamila tu etu na je dan a ya daji fiye etu hajo idi fahimta daga na fila na ba da mini ya tu hajo na to musu a ya daji ya ne ya butu gada wani la idarsa kalla fawaka amma je da lokaci na mai na gawa ni wa ma kowa ne ya su magiba sallah jini ga ajiye na ajiye ya aka kawai iji fahimta ko man ke ji misali a baikin na be etiyan nzagi nzagi a bi ariwa nzagi da bi a shi sha yayi fuskar da shi shari'a ne da ganin a gore a nzagi amma ina na ibedin zagi na be ga wagaga giga wanda ba yi to yi niwe ta ku ba be ni yeri yeri ngo ne be yawa nya ni na wannan a ga gori ibn e shari'a da jiga zagi ya yi ne guru alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam e tiye da ku ba alaihi muhammad tabbata a ga be wuce amma haka kawai zaki ya biya yare fuskan lokaci shi daya amma lokaci na area na wai lamila tuye na nabi muhammadu wa tabbata ladana ibuna nabi gore wa ga abu daga nan zaki yare wala iga idan da mai ma ya waye nani ebo irin zaki no zaki yare irin na nabi ma eriwo eti ba be ya be ya ce nan din da ni e bayan ya waje ma shi biyan haramu ya yi guba ya ce wa shiyawa fuskar ta biya ya bu fuskar ta yamma mamu haramu ya waje gada mu da shi man shi lotu bi da na ikiyan misali ya lamarin wal urf ma'mulun bihi bismillah والعرف معمول به إذ ورد حكم من الشيء الشريف لم يرد معاجل المعقول قبل عليه قد باب في الخسران ما في المعنيه وإن أتى التعليم في نفس العمل أو شرطه فالروف فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالله أحسنوا وأن تفيد كل في الأموم في الجمع والإفراد كالعلي والنكرات في سياق النفي تؤتي العموم أو سياق النهي كذا كذاك من وما تفيدان ما كل الهموم يروح يفهما ومثل المفرد يضاف فافهمه ترشى ما يضاف jamashi um um um e shi da mana igore zagi ti wa musulunci wani amadi na shi igore a mini bai shi igore a nan zagi wuya wuya wane na jiki na a na amma shari'a da a zagi ne wuka bai ebe yau na wuce ya wani ya zagu baba ya yi biye na eri wani shirya ga da tun bai na to ne wai bau ya wani a gari ko etiyan ya wani na lana amma zagi a shi shiga mi yari gan wani ya yi ya ina shi da alaka ne furuji na ejin lafiya zagi ba zai bayi ba to bai ji ma jin na kai da shirya na bai bagin da bagin ya ji kini nan zagi kuke yawon zagi guba eko na ji swato aklin wa dini na kuma muhammadu shahidai sallallahu alaihi wasallam kai da yan wurin gayi wal urfu mamulun bihi id warad alada urf al'adatu ba ta mun ga ma'anar ne mun da shi lai rike amma ya gade na kuka na wawo al'urfu al'adati mananin da man ga mamulun biyi a lotun gani da al'ada in warat lokaci na al'ada bayani gabin biyi إذ ورد إذ a da ke الشرق أبك أكون shari'a na ashari shari'a ne ya coci na lam yu had hukunci wuce ma shari'a jikin yau diwiyayya misali so kwaye gangar da ba ji musulmi ba ta ga wa ashiru hunna bilma eji bolobolo ba yi ni eji eji bolobolo lo ba kewa ji bolobolo lo ka so kwaye tuyaye ga ni jiwa a gaba da al'ada yankin kéèjì bẹ̀ ń zàgí lè ṣe àpá àṣẹlẹ̀ gan bolóbolú ìrọ̀rọ̀ òṣè fáàrin mọ̀ láti ọ̀há sí mà náà láti fọ́sẹ̀ káàdé ṣèlú àtú èké bẹ̀rẹ̀ ní bolóbolú dị na ala ti kí hàn ya ya. a ṣe gaga sokoke gàrí ya ẹ máa ń ṣe yọ ètí yẹ wọ́n sọ ìhẹ́lẹ̀ ìsáàlẹ̀ wà ka dalili da yawo kendo ya ji wasan bolo-bolo lobana alada ji yabo kebe jiki bolo-bolo ta dufe mafi majal amma iga baka iga baka idanan su wata ma ka yi na yi ba wuce yi na kunga ya shaka to ke dai alada ya lotu biyu a da ke ka dalili bai nan sinaga ejiya biyu na ko kiya saboda nan sai da kan da shi da shi makiya ba mai ka'ida da shi da

ma'arufa in ga gawan jibe mashi in ga yin kishi da ga zai manci da ba ce ne ga in ga yace yau in ga gawan jibe bogo in lutu da lare lokaci na hukunci ga bega yin ji kaza shari'a na magabi na tuye ga kendo na ya joji na dana jama'a da hukuncin na yau ko ke mamaji na so shi ne yake bolo bolo yi ba ya mamaji ko cimle kí lẹ́yìn ìfẹ́ jù ló bá ọ̀ṣà àti ètò olówó ní ibi ní ọ́n gbọ́lọ́gbọ́lọ́ ló bá adìgírí káṣẹ̀rí àkàrà ká nàgẹ́ ìgán al'adatu muhakkama bí ma na al'adatu ma'amulun bí eh iji misali mun shi gobe da yanki fahimta ke wani za shi yake fana fulani ne za shi yake kera ka ne shari'a ka kano ne na a lotudu ari ga wa da sakabu hukun giga ya gwada sai na bega gogo kawai alada za shi yake wa ba ci ga lotudu alada ne kan gaba ji fahimta ko iga sajiman ebo lokacin <laughs> sai ka'ida ya gwaro ka'ida ya gwaro ga yi ka'ida yi ko mu'ajilil ma'azuru qabla anihi قد باع بالخسران مع حرمانه من ذا معاجل المعذور zanadiye etiyana kauna kabla aniri tun ekaula kwana iji fahimta ko kadba abin usrani ma irmani zanna ba'a bi mana raja'a nga shefa gande hasari ma irmani gande na ga kauna nore musu kaidan ne da bukata yan misali to ka'ida na gaman shaiga mani sa'adala shay'an kabla awani ukiba bi irmani zandoro gajiya dieje ndo chitun e kabla kwana to zawuci awuba da kiyan be wuce na ga kone ina na shari'a ga ogi mun baba ogun na ole ga shari'a ga ogi baba wana wa baba we bona o me ya wa o me be bukate shari'a ga oki ba bi rimani yayi na uba be gunna ne ga to ne hadisi be ti ga mucho ge gina uwe gugi ciuna waji kwa e gina wanda una waji kwa ye gina uye giuna waji ama ke yuga dole waje sa waje sa miawosanci bi waje gumi ya ji a mai gika ta mi wayo waje yi mai mi sarari mi ga mi na arzikin bo mi ga ije ruwa alaka za ya wu egwe na na waje ge da yuna waje hakuri ka su tumiya wadda wana ogala da ka tawo egwe wasanci na waje ya wani waje amfani na bai gwasi zan na wasu uki ba bi ilmani a ga yi e waje wasanci tubo mota ko mashin da ala yi wuna a ga ta. ko emi a ti gaga wushi mi dana ya saka da kayi guduwa dubu dari ube dubu dari na mai gugu ube da na ato mi saka da kaga zuma jeli mi bo mi mi uluwayi mi dega su yi na wajen to gị na wace rana guda shiri da da jiya egbalu ya yau waya da aka tun to a ga kan da aka tari na ga su wace giyan wace gyara a mazuga ebe hukunci ya zawo giyan alama waza annafsu bin nafsu bugu gama ya gaiga mu'ajilul ma'azur zanen jiye ci da lutu haramu ya tuna kauna muharram ga ya ma'azuru kya jewo kabla ani tun ikalo gadi alkhairi na shari'a yi da muna na kwana kya ji faruwa yawo eh kad ba bil khusran ma irmani zanna jin bashirin asaro ma irmani famba bikiyo alamarin nana a gakona man gawayin aka tahrima fi nafsil amal abe kede asahari efe aramu gabe da bebi nafsul amal e titun ibada na tsari asahari kankan kankan da bai tuna tona shari'a wato ga wallo amma lokaci da wani kawana ga wasu sallah amma lokaci da wo waga ma wa zuru jitu e kala kwa ya tona kawana wana fila ji umarira katon su zumayen asubabu ngole ga ato wadda bai na file zuma tsalla asubabu na jira katon fajira na ya dama na nan ngole ga shirya dama ya zuma asubabu bai bai raka katon fajira man da shi maza a kai iri lula rezo ocho bai biyu adake kawa ji shekara na harkar ocho kiwu lula amma hadisi da wani hugwayen wajen wasu ma a su babu da to hujjar ka san fajira daga nan wucin dalili bai fiye jijin gwada aka kawai zuma su babu ga waje na fila to ngo ne ga yake wani kawai wani hadisi ne zuma na asarawa na ga waje na fila ngo ne ya to tsana wa bai da nan zai yi haram to kan doro na wani gami bai bai na kawai ne au sharfin ko kwa sharafi وبيبي أحلى شرطا من شروط الصلاة أو أحلى ركنا من أركان الصلاة من ركن جو كل شرط جين صلاة ووابوشي nga to fazu fasadin na na wabe mai dana ne wa halal illa lotun na eto na

wọ́n gbé sọ́nlá jù ní ìrúkù ní sọ́nlá jọ wọ́n bá fáàtíà wọ́n bá wọ́n mọ́mọ́ bá wọ́n lórúkú wọ́n lọ́à wọ́n ti sùjẹ́dà wọ́n jà ń lọ́lẹ́ sọ́nlá ní ewé ṣẹ̀rù sí méjì rúkù ní méjì olúgbàna ètò náà yẹ zu fasani wàhálà bí ẹ̀wọ́n ṣe tuntun náà pátá náà fihàn wà tù azọ fẹ́ṣì mí wàjú kí ko wà lélelele ní kó èṣí àṣàgá wà láyé ẹ̀dá ebokan alaihi sallallahu alaihi wasallam na waya gan man lam yubayyi fi min al-layl fala siyam la zan na ya fare la bi shi na zan dade azun ya amma ina suna kai baga wala ji ya wala muhammadu ho kin ga na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mi rukuni azun bo ga ne la to shi wada wàá gbìyànjú tó fi àmà àkùlárùtà bí rúkìní ní àrùkánì ìfìyà wàá bá rúkìní da òṣìṣì àgá yẹ́ ṣe wà ní kí lọ́wọ́ yi owó ẹgbà wọn ẹ̀tún náà jẹ́ kí hàn zoom fàfà wàá jẹ́ sálà jíṣì wa di gbàrú di wọ́gá wàá fẹ́ dùn fẹ́ òun di gbàrú bàtẹ́ mọ́ dẹ̀bi wọn yà ẹ̀tún náà jẹ́ kí hàn zoom fàfà kowace lokaci na hatuwa yin jana wadajen haji E tsara mabayin ajin na je zurfasa wawa zaka biya wani lagun isa ba ne etun na je kiya zurfasa ewu lagun 895,000 yawa maga wa zaka 22,000 e e wani e da ji sadaka kin da na ji su bina maga ga zaka yawa ebe na jini shirin zaka ga abu nisa kuma ke abu eya ah. bogo jama'ashi ka'ida ya guke ce da wani yamma ta ne dai ne ga ebe kudu ya katun nan iji fahimta ko ebo na kewa na yi kusan 30 minutes ko ne dai lugwa bayan gikin nan fiye da wani kasu manyan luci gaba da sun da su zai fahimta mana katin kere musulya yi da ta ce 49 kawo mai ga misalin na shi yawa a kayi da jima'i la sai bai kiyon sai bai misali ka'ida ya ya gbama benin shi muga yi wa mutlifin ma'uzihi laifa yadmanu ba'da difa'i billati ya ahsanu wa mutlifu mu'udihi. Zanzoro nagalla allata tu mu'dhihi ina ga ga wala ko suna wuja allata laysa yarman wa zai fama shi da ki gugguke shi wa guga wa guna waya adatibu wuce ta guya wajen fahimta ko a zuwa rola ba ta yi tibu ko ta yi na sanarwa ebuwan kwaje wagoji kwe zagada lati shiwe rawa dawe wace kagwaya tiwe wuce alfe gwiya wuto wa rubata wa yau ba iya zuma na bil ashal fal ashal zai ji kokar yau kan gwa ma ji su mai ni wai wa da yau mai bebe Kokar da na ji ka gwaya ci ta ci wati bolo bolo na wallahi sa ka da yi ken zube yau ina zumane da wannan jina to mun shi zuma ga ci nasara ga kir da kila before the kila kir si a wuce ji biyu ya ga wazawa in e wannan so kawai bai mawo ji dabara tu ga wuce zuma na wuce zuma la mataki ti

muke aga da laga be wani be ko ke ndo boro je ke ku kan do china wato ci la mata gidana gorogodo wala oji zuma wace la na de waji ndo wana endo ro so boro kangana wato shiyo e wona nan do ce la asiya gale je zuma sokuti be za de kwate ngai mane wa mutlifu mu'dhihi mu'dhihi be de ga wala ko so na wacce mu so da raka abu la to to laisa yadman wa bata amma ka an cewa ba da difahi billati iya asa ko ya shigi guga ba bayi ka shi ya tila ta shi wakan e wani zai guga ya wuce shigi na waron golo da shigi na kanga idi fahimta zan zuwa zo lola bata ya e shigi wa wani wade bi shi haka da ka samu mami tuwe ba zuwa fi ci lona shigi na wasan wanda bayi ko zafa moto fake kuwa shi wai be moto ne tsafta wani kafa wani aka gwaya ciwo gurgudu eti da waga zuga na shani wa wani zuma ba yi wa sama yawo lamataki ko tudde kafa na caji wa bai yiyan ya yi noce ji zalla wani ka'ida yan mawa bai gube ci wahal tufidu rutun na ya. ba je photostat na uziralu tun bi da wasu ajiyar da zai ne a yi ya kuri juga ba su ko irin na ya a juga ɗin kowa wannan وهل تفيد كل في الأموم في الجمع والإفراد كالعليم من كلمة هل نغمينا ولي غماري فوقو إذا ما كراي ولي معرفة hal kando nuga lo kalmana tufidul kul waje waya zandoro wai ugwa ga zandoro agada hukunci wuce wai ugwa ga zandoro agada hukunci wuce ga imane tufidul kul fil umur fil jam'i kalmana bai ke jemo wannan misali waladu mufrad auladu ikiyo jam'u to alif belami galo al aulad mutalo al walad ngama yengalo ngafil jam'i wal ifrad ifrad mufradi al waladu al aulad al insan an nas nga ne ga annabi jamu ya al-insan nga to yede ato al aga da kalma ya singular singular form ko plural form ma ne bayani a shaga mai la ma ne bayani kal alimi man ce ya misalin da ke na su kuna idan al-alimu na al alimi al-alimu na gani dole ya mutu a duniya ya tuti to ebo alif na lugani da na wai wuwa na ina ji tun zamani annabi adam ina na ji zamani annabi muhammadu ina sokote na ji zumani annabi muhammadu na sokote na ji filiki yaba sokote sokoke wai wuwa ga ndoro adina su sokona ebo lafazin alin na na luna kwa da sokwai algani wai wuwa bagwayi indoro muda be sokwe arrahman ebo alibelami ya sokwe iri indoro na watena ya iri indoro na watena muda be sochi al'aliyu elatu iri indoro na watena muda be sochi ngai mane tufidul umur jamashi kaidan na yau ko misali qur'ani so shigan wal asli innal insana la fi khusr no da innal insan al insan de mari faka shi da wunde de wuce wa ga zawangin da ci to kwe paga da asara wa zawangin doro wadai zawangi so shiga wa asara wa so do asara na wayi illa alladhina amanu wa amilu Wa yi musulmi musulmi na ke yi na wa ji sallah wa fi azum Kando do zuwa tsara bu amma kawai ga yayin musulmi da yaji sallah wai fiya zuwa wai lotu burja wai da babu wai da tsara barka ce so shi ga ya ayyuhan nasu antumul fuqara dole annasu alibe la mi da muka shi da ba wanda wani batala wanda wani batala bando ce so shi ga innal insana li rabbihi lakanu gbogbo zawangi lóore gbòtíká ló bá zíyọ ló bá mm. bando tó tóòṣì ké ga inna insana hulika halu'a idza marsahu alkhairu idza marsahu a jazu'a wa idza marsahu alkhairu da wuce dole sunna ya e bai yi wai lau amma ya e alim na wa la idi fahimta ko ina kaidan na wai na daura sai kaida e ya boro ngai والنكرات في سياق النفع تفي الأموم أو سياق النهي من قوى النكرات نكرة نقول يوم يتوب يا شيخ معرفة kalma gadde ci de alif wala ba misali waladun ngo le nakiro masjidu nakiro al masjidu ci kiyo marifa to nakira jigabe nakiratu ijamu ya nakiratu ngabe fifiya nafi be anye yana ba jikiyo anye na. tufi al'umum ma'ana yake yan umum wai da bi ma'ana tufidu al'umum tufidu al'umum an yakin e bayan annayo misali ngai mai so ga yi ga misali e na fi ngai la ilaha illallah ngore so kwanna ku yiko etie la maabuda bi haqqin illallah kalma la ngore kalmu yo yake na fi wenye ngam la rukuni la ilaha illallah wiki guba النفي والإثبات لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ركن يقول لا إله إلا الله muhammadu rasulullah to ci de rukuni guba o gayi al-iktirafu bi risalati wa gayi da ji su kuntu alabi muhammadu to ibn sokon ga ma ka ma ka ne muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa ga tabbata la ni sako rukuni ba ce muhammadu rasulullah za ga ne miya wuce ya ta tafi ci ni ga bidaci da igaru ku ne kuma yana yana da lawi annabi yugan al-isbati wa ya wucin doro ne ya wuci ga so ci ji tabbata ya muhammadu rasulullahi wa sai ruku ne guba ya farko yi al-iktirafu bi risalati wa gayan da sokotun to eh a a ruku rukuni ba shi ngana ni ya ni ko to za Allah wuce sadaka ya wallahi da wace ga sokoto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wala dalili wa wuce bayani na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bai ta'atuhu fi ma amara inji wuce na ne ke ga to la ilaha illallah wa shuhudu ji ko arguto ta e ba ci o ta ba to rukuni la ilaha illallah ga guba rukuni muhammad rasulullah to yi ya guba oge ga da daga sokoto muto ba ci mai bida ci ko ya ja taimako eh eh <laughs> abduhu wa rasuluhu itikadu bi ubudiyyati itikadu ubudiyyati wa muhammadu wushi soku yo sokwa kendo na mishanje la nabi isa je sokona Ebe na kwa kulu abdullahi innama ana abdun fakunu abdullahi wa rasulu wayan ruku ne guba ya muhammadu rasulullahi gara wana waga ya guba na ya sallawa a jama'ar fada ibu na fata da yi bebe ƙur'ani wa annahu lamma kama abdullahi ya da'uhu subhanallahi asra bi abdihi bi abdi so ku ya da alaisa Allahu kafin abda amma manyan ko da sokona ya wannan da wuce ya a to wuce sokona ka sifan nan gama ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngalo ga la kunzuni nasara fakulu abdullahi wa rasulu sifa gugu yau ibada sabu je ne ga tabara kan da na nazzala alqur'ana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira sifa wuci ku wani to ko juye da yin da na wuce ko da wani jaye ci gyare wa fe ni o ma fe le ga we je je ibada ba a jin na je tiya boya annabi a to ga jahilci sa a jin sha ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kaida ya guru yan kuki shi a gana ok to tun da yake ya tafi to ya misali ya nafi gani ko la ilaha illallah a tare misali na fi la haula wala quwwata illa billah le na fi ga wajo zango goka zango je dabara illa billah so ko idi fahimta na fi ga wajo sai misali ke annai idi fahimta ko dole homo mojo la haula dabara dabwa kago dabwa sai bi su ku da be zanzo ya idi fahimta ko sai misali cin annayo so shiga wa hannun masajida lillahi falata da ku ma'allahi ahada fi ma na falata da ku ahadan ma'allahi no ne na yi gano e eh, ga kara yi zandoro yi yandoro ma'allahi famba mai so shi la tushriku bihi shay'an bi ma na la tushriku shay'an billah wa yandoro ne ya wannan nuru ne ya? wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha no de na yuga musoyo na yuga musoyo mini misali ya nafi yongai yau la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah efona nafsun rai ba ndoro man ndoro wali ndoro sheyi ndoro mujikini waya rai ko cha nore nafi so ko yawma la samliku nafsun li nafsin la taikiya nafi layi jikini waya rai ko cha za ndoro na gama tabbata ko wuce na illa la yashfa'una illa limanin tsaba ban da cin gaman zallabe ya shafa wa inda hu illa bi izini zan da giki ne waya za to zai ma giki ne fagana da a wucewa amma to rusu a ke tanwa za ta yi izini na da tanwa malar yan damar kasha wewa su ba yan damar tuna kamar na wai zo yan damar ma ke ga tauyi ne kafin ta bunan wala ya yashfa'una illa liman irtada sai da su kwaje da baki da mai baki ne mai kace an ga zai je ji kafiri na kwaga abu abu wuce kuti da jashi sai liman ga baki ha كذاك من وما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمع غاشا غا كلمة من جنبي ما تفيدان معا باتا ما هي أموم غا سيدا كاي غا نبي بيبي كلمة نجي وبايا أمومنا jama'a da ka'ida na da muhimmanci kabo uku tun na fiti bata a ka'ida na ku fiti wajen taimako man wa ma nga be ma ne ki mai kullal umu wanda ndoro la ya uhayya tabjinin akhi ya waye gini fasma'a shituko bobo je manji kai da mushi kore ya ya bona boko haram shi ISIS shi kungiyar al-Qaida shi na jigar da wata salafiya yi fi da mona benin da firko kan ne aya ne la su ba ga wannan ya kun bi ma an zaba Allah fa ulahi ka humul kafirun zai je lotu be doka to koya na kafira yana man ya sunna da ya an kala shi yau a ganga ya so kalmayin man sigatul mu yau kalmo wani zandoro lani gbogbo man wasu gicila man talakala man wa gabanala man wa masanjala man wato ba gaba la adya man ga ito da agbani na wani wato boko haram la wa alkaida to jila man wata ndoro lan ga shehu bin bazu na yi shi yi na ya ta ti zo yi rubo a tayi mu e to ne ya da yin yuji ba na ga wato ne lotu da nan wato ne zuga manana wato ne gyara muna na bata man na zandoro na hatta yi ibn ya ga zai ji shari'a gada ya eji waji shawar wannan da ji waji ya ce ko ci gawa ji shari'a gada da na man na wato da nan wa headmaster la wa principal la wa director la abbe zai gaba na wazo ji tishi kawai an bima ba ma mage ci na ngole ma an zana ba ne to ko ci na doku ya lotu ka zama ya gyara ma ya da ya ma ya ce caca ma e gui e ji kaza ngole ya zan ne ji to ko ci ga lotu da ina doku be wuci wuci shari'a kawai ya na eh e mun qur'an ya waye na litata en dole na qur'an wu ga jina wa zalim ba ya ya tafi zahiri wo ga ji kafir ngama da sahaba ne Muhammad shibata sallallahu alaihi wasallam ibnu qayyim al-jawziyya ibnu taymiya nga ayan na ijma'u sahaba ji tata guta zahiru ba fasaru ken da ibnu abbas juna ngai duna wada ne lotu be da ya so shane constitution ya yahudu shi constitution ya yahudu shi kiso ko ga wasariku wasarikatu aidiyahuma constitution maga ya lula da kana wani kari musulmi hukunci ba ta cin ebo ya e ko jere lawolo na ko e e ya kunye ma yawa yi kiyan kufurin duna kufurin wace kafiriya wadda tuka bayi lo wadda ya fasu ce wa maja zalami na ga ibn kai Kin da shewa albani gana ga tafsiri sahaba ji ji je dan sudan adde man ne shi tuku ije wana ra'ayi gana ga lo be ina ga lo ya be wa jiya ya ji fasara ga bala nabi jaya ga Unal alquran wala yujawizu jiran e ba qur'ana maji fahimta ina e bana guguce cha ila qur'anu babu ko, ga man mabere yo be ga umma da dalili ma fasara qur'anu ibnu taymiya ga da mukaddimatu tafsiru tafsir na gaga tafsiri ba ta nan gai tafsirin Qur'an bil Qur'an wuce ji mutu tafsirin Qur'an bi sunna tafsirin Qur'an bi aqwali sahaba tafsirin Qur'an bi aqwali tabi'in amma ya ba shi bi da wannan wa man lam yakum ba bai zaci na di kafira yau ga ya lotu be Qur'an ko ba da kafiri sahaba da kici di fasara wuce sace fuji da yake da kaida ne rebo ne ke ga yau ka sai su wuce yake kira ne ya yawa wọ́n jẹ na àfírí lọ́kẹ́ náà ló tún èlò gbogbo ẹ̀sán tú àǹfààní kàtún lára ọ̀nà ẹgbọ́n ẹja ti bà tí wọ́n lórí ẹdí sáà lẹ́ka ni àmọ́ àbẹ̀mí ẹgbẹ́ ní káfí wà bẹ̀bẹ̀ sàṣà ánú ọ̀gbọ́ yìí wúlò rẹ̀ gradually gbogbo yẹ wà náà ǹjẹ́ ó ń fẹ́ ẹ̀dá àti àmọ́ ìdè ìdè wani za wajen da bai doyin goyi musulmi kuma fai da harka fata zai ji ya ya tuba da guba ban e bana mai suna shi ta tuba kwata ya tuwa na yanzu ci dina daga yi ya gala da ka da doko za wani wuge ga ya gwada so ko da kauna alkalin na ji kafira gaba na ji kafira ciyaman ji kafira ngana shek muhammad bin abdul wahab litafi na wakil islam wakil ga saka idan uh, na litafi na wakil islam ga jiwe ko nga man taqada anna abiya ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min adibihi zandoro ga ibe kide ga bawu na jiya nabi muhammad wa na ubuni ga bawu na nabi bi ayi na aw anna hukma ghairi ahsan min hukmi ku gado doka constitution ko alada jiya wuje ga ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan ladina yufaddiluna hukma tawagi ke zai je la hukunciyar tawagutu shi atatiya ala hukmi hukunciya annabi muhammadu wa fa huwa kafirun zalika kafirun kima ya ga yawa ga ya ki da democracy na lotu da yana ne mai demokrasi na gai hukumu sha'abin bi sha'abi min duni hukumin la jama'a da ji da ba hukunta ya waje a waba alaƙa ta kwaci zandoro gai da yadda ga demokrasi ya ga ƙur'anu na zanda kafewa amma yi ga usna tun muje wani da jayarci jayarci mai kai na yayi zaga kafewa ibn mudaminiyar mawani tafiyar jama'a وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذا yi حتى يبين لهم ما يتقون kaida jimlona wasu ta to yi da kaji na zanen ke kashin ta biya wuce mai ya suna da ne da sa da yana ifikas galaman daga bambanci dangane ya al-kufrul amali gande al-istihlalul qalbi eto ne to kafirin ciwo doka na je to na kafirin ciwo amma zai lotun duniya ya yi ga kajira sai isi na lokalmi ga ta tabbata kin da na shewa albani ga na littafi mai ga fitnatu tafsira min la halal ga doka democracy na wuge ga yato shi sai halal ni wanda ga fe mai gwawa mu ko ga ne wan ba ni lotun ne so ko ga wan ba ni lotun ne constitution dan dora ida kidan na na kafirwa ta buhari na eh, man wuce na firin da na buhari ga ga demokrasi ya ga qur'anu ibn annabi ga hatta tarau kufran bawaha sai ya waga kafinci ko ya kafinci karara buhari ya enkuti buhari ga ya je kpata, musatu gugwa na doka demokrasi a sati ya qur'anu ba wuce ga ya qur'anu eh, ya demokrasi ba wa wani buhari obezo man gala ki da de jama'a ebuna akida na wai biya yi mai akida al akida isis na da gira ide syria gan da kinyan iraq ji ejika ke ji akida na da kuma sallallahu alaihi daga man doro amma me wa ga da akida wuce ga boko haram ji jira yiro a shiga ta makanta boko nga to boko so kuma ga wa mayar sallahu minkum fa innahu minhu to yi da tafsiri na majalisiyar aya na nan shara'i na wakil islam yin muhammad bin abdul wahab kin ga in da da tafsimi ya wa mayar sallahu minkum fa innahu minhu boye iri iri wa boye na to a ga wa kan da ya kafiri shi e ci zuba to abo ga zu musulunci wani kici to na so ga kafirinci ne ji na yayin wa mai tuwazu da ya tiya kafirinci mai tuwazu mata tiya musulmi shi wani na so dai waza musulunci mu. mun ka kayan kendo da kafirinci a ga guba a dai dai wa musulunci wani a ma dai dai waza musulunci ba wani kawai wanda ku ga halalla wazu babu musulunci ba amma jama'a da ya ke da wani yana hankali tuna zai dawo kuki wajen ga kuki wa kafirinci wani zan na musulunci wani mulakutin alalle ulun ga alalle wanzu musulunci bocci na da qur'anu na wanzu musulunci na jibori ke qur'anu na wanzu musulunci sai dai zabe da qur'an ba sai ila madani na no ne ga wanzu ai wala hankali ya ba idi fahimta ko boko je bayan musulunci e ji dalili aya gubanne wa man yasallahu minkum fa innahu minkum ga ga zaman tafsir ga sai bai ga zumatula ya kafiri ita musulmi jo lagiyo halal na ce ga na ha je yin gogo wato azu zai kai hakuji ita musulmi jo e je ya wato azu ga addini ha je ya zani na gasa musulunci ko amma wadatu gwamnati ko mu makaranta da tsara adde man kirke suna na da waje kafin nan e bana yana yin gana gayye na jifitu gwamnati na ga tu doka ya wudu na jala ga ya zuma yana je dika suna sara na ga tu doka na zuma mi so ku be man da shi bida gadda ga ti buhari shi kin fata kafira zan doro dina da payroll gwamnati kafin kafira ayan na gama waje da zai ga ya bana ya ga kwa ya ga

wajen taimako wanda ya dace a jini a zama shi biyan kafira jama'a shi idan bai ke gukin shi ta bugu jama'a musulmi shi idan ka yi kariya na wani karton na shiga a wani son su kuma bai fahimta da ribata eh, su kuma ya ribaye bugu idan fahimta ya kalmar na ko man bai mai misali shi dokun qur'anu min misali ne wa man yattaki laha ya ji yaj'alahu ma'ana ngo ne sa ndoro sake buciyo da ciyo da su da su ko ya ji yaj'alahu ma'ana ashaga lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi no de endoro na fi sama be kin ma fi sama so ko no weo to no te to no te bando cho go mai ya tawakkal ala allah fa huwa asbu zandoro

to jama'a shi sharayen na wakil islam ya fauza ma wobe bai ga wani to shi. ganji hukunci jin gada za wani yau kawai yi na ne a'a hatta zai ga da akida da tuna nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam musu a ga da safa wa mallam ya ko bima anzalallahu man nabi ayi ya ki da su kusunan ni wuda ga Allah wa ne fata na ki fato shi da musu ji hukunci bai na Allah wuji bayani wa ne wannan Allah ne ga wallahi al al husna fad'u biha so ko gamu dai sunna shi doku man wuce magan allahu kawai yi biya sunna so ko na ke kwata na yi sifa ne so shi mai tafsiri shi ma farattu fi jam'in la adina ji fasara da kasa sifa game da sifa so ko ji wujen kasa bai ce cewa to manna jimuna wuji gyara ke dai e ga wuce zuwa gwagwamani wuji dawa ga so ko je kasa bai ce ciwo fassara na mankin gilijin haya wuce da wuce kasada ngayi ma farratu fi jambi za ngayi e na jina bakwaci jiya to kuma yawa bai nuna Boko ka kida wa bai wuce wuri ina na bi muhammadu wuna ko sahaba shi wuna wada wuce yau wada wuce yau so ku gala na tun fassara qur'anu fassara sahaba ne wada bai fassara da shi kai wala uku bi gairi ma anzala Allah wa sujud wagai baci ne yi kafiri da fasara aya ne zai yi jimacin kurani da yayi daga fasara wuce hata inda hukun da gaji ba zan Allah ga wata da ba Wa dalilin waga ajiya wago guni ga Qur'an maga bankin ma to ba na kumina nisa'i masna wa thulatha inji hukun ci to ko ga da to ba ma yiga ya ya ta tuba yi to to ga musulunci gama la ijma'u sahaba ya da sunna soji to yi ne fata ga na tafiya zai kuwa da go da lawayi na wani na kafiri ma wa gai wato ga ta kafiri shi ibn usayd so ko ba zan do da mai so ko ba nan ga hukunci so ko wai da su kan gano da yayo ka wa sai mi so ga ya ce da yin bo halalli wa no da wa musulunci ebwana hukunci so ko ga wala halalli na wani ngala man ga alifi la da karbi amma yadda ya cinye wa wace wajen dace zuwa an ga wale wace kafira amma lokacin wa ga halalli wi bawa bana wajen kafir bugu jama'a musulmi ji santu da wani su kwa mu ji amfani gurgudu ne ganin social worker bai ga shi shi ne su kuka da bai subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to jama'i ebo lokacin idade soke nga ba soko kafin ya wasu na ya mamake kebe to ide esun kendo na ori na iga da ajijin iga da sun kuso ima shawara ne ti na iga ke ya ba